ثم وسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم واقتفى آثارهم إلى يوم المئات وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باين الله makon da ya wuce Allah sa ba mu yi karatu ba sakamakon tafiya yau kuma duk da akwai zuruf na ayyuka da yawa sai na kafin in koma gida in ce na shi na hutu shi ma ana iya samun fauti na wannan yinin zaman namu ba karatu zaman jangon ne kullum mu taru mu tattauna mu ƙaru junanmu da abin da muke tsammanin zai amfane mu a rayuwa biyu duniyar lahira shi ne fi alkhairi ita rayuwar gajeruwa ce shi yasa kowa ke son ya yi amfani lokacinsa babu abin da ke da mahimmanci a rayuwa ta musulmi kamar lokaci shi yasa manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yake faɗakarwa ke gaya ma al'ummu daban-daban da masu imani da ma wa'inda ba su imanin ba a yi ummatul ijaba da ummatul da'awa cewa su gane mahimmancin lokaci ni'ima ce guda biyu wani ɗan adam mafi yawan lokaci yakan ribatu ko dai ya amfanu da su ko kuma su wuce shi bayan sun wuce shi zai daga kuka ko dai yana kiran ina ma al'umma sun san mahimmancin lokacin nan shi ya riga ya tafi gaba bai kuma zai dawo ba ko kuma yana kukan cewa ina shi ma a dawo da shi can dai yare ta kaumi ya alamun nan kuma rabbir ji'un la'alli a'mal salihan fi ma tarak an baka lokuta masu yawa wanda ya kamata a lokacin nan ka bauta ma Allah ka yi wa Allah abin da ya kamata yake so saboda ya ji kanka kai mai abin da ya dace da rayuwarka mai kyau amma kai co ga rayuwa irin ta mutum mai dogon buri rayuwa irin ta dan adam mai tunanin ya iya rayuwa irin ta mutum mai tunanin su ne suke sawa kuma suke hanawa hakan sai ya manta da shi liƙa'ihi ma rabbi sai ya manta da shi ga shi da Allah sai ya sa irin wacce yake so da ƙarshe in ta baci kuma shi zai koma yana kuka kukan da ba zai amfane shi ba Allah madauki sarki ya baka lokaci isasshe wani malami yana buga misali ya ce yau da mahaifinka yana china aka haife ka rayu a Najeriya amma mahaifinka bai iya boko irin zamaninka ba shi cana ya iya kuma da rubutun cana yake rubutu sai yi wasiƙa mai ɗauke da kalamomi masu mahimmanci sai ya turo maka najeriya mai kawa ya ce to a kona abin da ya faru mai mahimmanci wanda ake san maza-maza karanta kuma ka bada amsa kuma abin zai kai ma da sai kaje watakila ina jin ba za a kwana biyu ba sai an karanta maka wasiƙan nan da wani dan cana yake a garinku sai ka nemo shi ya karanta ma dan ka san mai wasiƙa ta kunsa kai ce dan adam bawan Allah ka duba girman alkur'ani ba rubutun cana bane rubutu ne na yaran annabi sallallahu alaihi wasallama zance ne na Allah aka turo da mai karanta maka amma ka ce mai baka lokaci kuma dole yau tana cikin shi ba dole yau tana cikin littafin nan mai kyau da za ka bari tana ciki mai kyau da ka yi tana ciki mara kyau da ya kamata ka bari tana ciki kuma ga baki ɗaya ubangijin ka yi maka bayani ma na firki tabi mai shai duk wani abu sai da ya maka bayani Ka kaga wancan rubutun cana ne ba za a yi kwana biyu ba sai ka san me ke ciki wannan gashi a gidanka amma ba a karantawa gashi a mota amma bai da amfani gashi a handset sai da zama ringin tone amma ka ɗauke shi kai tilawar ta kwana uku baka ka iyawa wannan ke sanyawa mutane sa gane ina suka sa gaba shin al'amarin duniya ne muhimmanci ko ko neman lahir ta muhimmanci ga yanzu rubutun cana wani ya ce ba zai kwana biyu ba sai an karanta mai Dan ya san mai mahaifin shi ke nubi da wasikar amma bayanin ubangijinka baka damu da shi ba baka damu maka san shi ba balantana ka nemi ƙarin bayani daga abin da ka sani a kai zai yi kyau bayan allah yan uwa duk inda aka je aka dawo a kan lokacin shi manzo sallallahu alaihi wasallama duk lokacinsa cikin alkhairi yake ba a taɓa samun annabi a wani lokaci ba sallallahu alaihi wasallama da ya aiki haka nan ya saki lokacin ya wuce a banza idan a gida yake cikin matansa to hidimar gida yake lokacin bacci ne ya bacci in ba lokacin bacci bane kana fi mihnata ahlihi ya taya matarsa shi tankadan gari ya taya ta girki ya mata wanke wanke ya taya ta gyaran gado ya mata shara inda ya dace duk cikin wannan ana kiran shi a ahlihi al'amarin gidan iyalansa idan ya huto cikin sahabbansa ya zauna bayanin gaskiya yake musu ko dai musu bayanin wani wahayi da ya sako kansa ko yi musu bayanin wata sunna ta ma'aiki sallahu alaihi wasallama ko yi musu bayanin wani abin da ke da muhimmanci a rayuwarsu ko kuma ka same shi ya tafi ziyara mara lafiya a cikin garin madina ko ka same shi ya tafi ya ziyarci wani bawan allah makwabci ko dan da akon ba a hadu ba in cikin gari yake duk lokacin shi abin da ya kunsa kenan ko kuma a za a bagarin to in za a bagari bai wace ɗayan uku ko dai yaƙi wanda wani sana'a ce kyakkyawa alkur'ani ya ba mu labarin sana'a ce wacce ba a asara a cikinta ko ka same za shi umra ɗori ne akan aikin ibada ko ka same za shi aikin haji duk wannan ibara ce banda wannan abubuwan da yake guda uku bayan wansu don tun da ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama ba yawon kasuwanci kafin ya zama annabi ya yi kasuwanci amma bayan ya zama annabi to duk wannan kayan suka tsaya saboda shi abin nema ne kullum ga makiya ina wata dama ake nema koya take don a kai shi ƙasa so bayan Allah zai yi kyau mu gane ita rayuwa a bace mai mahimmanci ga wanda ya fahimce ta kuma haƙuri a cikinta dirka ce haƙuri rindinin sojoji ce da ba a galaba a kanta haƙuri katanga ce wadda komai ruwa komai iska ba ta rushewa haƙuri wani layi ne wanda ƙarshen shi alkhairi ne saboda haka duk wani ne mu taimako da haƙuri da sallah zai samu cin nasara ista'inu bi sabri wa sala wa innaha lakabiratun illa al khashiin da ka neman taimako daga wajen ubangiji da hakuri zai baka cin more duniya neman taimakon Allah da yin bautar ubangiji musamman sallah zai baka budin kiyama wayannan haka malamai suke fasarawa hakuri dirka uku ce gare shi dole ka yi hakuri akan bin Allah ai abin da wahala amma ka rinka yi ana gani don yara su koya a gida matar kamata koya sai ka yi da gaske kana kake iya barin tarihi a bayan ƙasa duk wanda ka iske a gaba an ce yau da sunansa ba alfashaye ba zama ya bauta ma Allah gwargwadon iyawarsa har Allah ya retainin sunansa a duniya ana ji wani koda an sa wa wani layi sunansa ba wani ya san sunan saboda ba Allah ya bautawa ba amma duk wanda ya riƙe abin da Allah ya ce ya ce wa innahu dhikrun laka wa liqaumika shi alqur'anin ambaton ka ne kuma ambaton ambaton al'umma ka ne idan aka dage za a samu cin nasara sai an yi hakuri an bar barna barna daɗi gare ta a baki mai son ya ta daɗi gare ta kuma a zuciya sannan kuma ga makiyanka ta ko'ina suna ƙara ingiza ka je ke wannan barnar babban makiyinka a duniya babu kamar zuciya Amma tun bi su'i illa man rahima rabbi kun takan ce ka je kai kaza ne to zina dai in kai so dai ba wani abu ne ai tuba ake yi kuma ka san dai inna allaha ghafur rahim wannan abin nan kai so dai to me ka bari kawai ba wani abu bane tun kana jin ba dadi har sai an kayatar maka shi ka rinka jin mai kyau ne bayin Allah ga makiyinka ita kanta duniyar ga makiyinka abin da ke cikin duniyar sannan ga 'ya'ya ga mata fitina ce duk wa'annan kowa neman ka yake kai ƙasa amma idan ubangiji ya baka ta goma shi ya baka tsayuwa kyakkyawa sai labari kowa ga sani ya biya irin wannan yankin ta amma Allah ta'ala yake neman taimakonsa dare da rana dare da rana to sai a samu cin nasara amma idan ba a yi ba to babu shakka wuya za a sha Allah nake roƙo taimake mu ya ba mu ikon dacewa ya yi aiki da mu wajen raya wannan addini dora mu akan tafarki mustaƙimi kuma ya kange mu daga dukkan fitintunu na safe da yamma dare ko rana ya ba mu lafiyar zama lafiya don mu samu bauta ma Allah kamar yadda ubangiji ke bukata darasin mu ne ina jin Umair ne bin Sa'id ko bin Sa'adin haka ne ko Umair bin Sa'id ya kasance fi sigarihi umairun bin sa'adin nasij wahdihi wannan magana umar dan khattab ce tajarra al-ghulam umair bin sa'adin al-ansari ka asal yutumi wal saqa mundu nu'umati adfarihi yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke rusa tarbiya a cikin gida guda goma sha uku na farko talauci talauci kan rusa gida yakan bata gida a wajen malaman tarbiyya za ga idan aka ce mutum ya rasu ba talauci ba kai maraici da ke so in ce maraici ya ka rusa gida ba kowa ba ke rasuwa a samu mai ɗaukata gomashin 'ya'yansa duk abin da ake maka wani kana rayu ne kawai ran da aka ce ka rasu wala yan uwa sai ka sha mamaki ita dai matan nan ita za a bari da 'ya'yan nan guda bakwai ko takwas ko tara ko goma sha biyu a gidan gaya babu kuɗi ga abokai dewa a da amma yanzu kowa janye jiki sai dai mai imani da gaske ya taimaka muke da buhun shinkafa daga nan ɗin man gada da manja da kudin cefayen dubu goma sha biyar kafin wata ya ƙare a ƙaro wasu mali haza turit ba wannan kan take bukata ba mun yi ishi bi juwariha yu'inuha ala tarbiyyati in nukhba wa zai rayu kusa da ita ya taimaka mata akan tarbiyya ta wa'innan kaukaba samari da aka haifa aka mutu aka bari ba kowane gida ba ne marici ke gittawa gidan ya miƙe sai inda ubangiji ya zaba. shi sanya ake son da yawa ka yi wa Allah aiki da yawa don in baka nan aikinka sai ya zama kariya ga sharrin da ke gidanka da yawa bayan Allah aiki suka yi abdullahi dan abbas an tambaye shi akan wannan mutumi wa'annan yara guda biyu marayu da qur'ani ke ba mu labarin su a kahf yace wa amal gulamu wa amal jidaru fakara li gulamaini yatimaini fil madina wa kana tatahu kanzul lahumu wa kana abuhuma صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعويل ما لم تستطيع عليه صبرا me yasa ka tanga bata fadi ba sai ce amma samaitum an Allah qala wa kana abuhuma saliha ashe kasantuwar uban su bawan Allah ne aikin da ya na kwarai sai ya bada kariya ga yayan shi uban bayana sa'id bin musayyib yana cewa ga yayansa da ya ji wannan aya yace ku bari in kara aikin kwarai don kare ku idan bana nan ashe ba soja bane ke kare maka yaya ba dan sanda ke kare maka yaya ba imaninka da aikin kwarai shine ke zama garkuwa da ta goma shi ga 'ya'yanka idan baka alƙur'ani an sa'a yana gaya mana kashe yakhsha lautar ku min zuriyatan dhurriyatan afar khafu alaihim fattaqullaha ya yaqulu qawlan sadida masu kuka suna tsoron yau idan muka mutu muka bar 'ya'ya ƙanana wa zai lura da su ya za a yi kaza ya za a yi kaza kwanan nan ya yi auren 'ya'yan guda hudu kenan kada aka haifa babban ne mai shekara biyar don matar gwanne take yi saboda haka gashi an waye gari an harbe shi ko gashi ya riga ya mutu yanzu ya za a yi suka ji kowa ya koma gefe ya shiru ba mai tanan barin aure wannan matar ba don koyi ba sai don saboda in rike wa'annan marayu in taimake ta ga ga masallacin mu guda daya tare muke sallah idan bai gani ba zai mun waya in mun gaishe zan mai waya kullun tare muke da rana amma ran da aka ce ya mutu to in ba a yi sa'a ba hatta zuwa wurin matar in kai taimako sai ta wata hana ni ce na faga kana ta abin nan fa shi dai zumunci ai ba sai kaje ba a rinka mata waya mana me kuma abin zuwa bari sana ka furta ka ce a a tunda abokina ne zan aure ta don in rike marayin gaba ki daya to in ba a yi sa'a ba sai mutane mai duguri sun ji subhanallah su sabai aka suke yi ba a barin mace armala ta wahala mace mai 'ya'ya armala ce shi ne manzon Allah ke faɗa a muslim sallahu alaihi wasallama man sa'a ila armalatin a miskinin duk wanda ya miƙe ya bada gudunmuwa akan wata mace wacce aka mutu aka bari da 'ya'ya ko auren ya mutu ga 'ya'ya a hannunta ko miskini marashi sakamakon sa kamar mai jihadi fi sabilillah ya za a yi su aka mai gani suna yawo babu abin da mu na mu taimaka musu to su ba haka suke yi ba so maraici wani gidan sai ga abin asin da asin amma ran da aka ce maraici ya gita yau Allah sai ka sha mamaki sai ga abin da suka fi karfin shi a da ya fi karfin su yau abinda ake musu a da yau su suke mutane to wannan sahabin ya shiga ciki tun yana karami wannan yaro gulam umar bin sa'al ansari ya tsotsi abinda ake ce mishi watan mashaya ta maraici ya tsotsi abinda ake ce mai talauci tun yana karami ya tashi gidansu babu kun uban ya rasu ya zai ta abin da ke jin wai ba a yi wallahi ɗanwa bai zo gidanka wani wallahi in ka ji kana tunanin mai zaka ci wallahi ba ka wada rami ne. na ba wani yaro labari na ce mun taba zuwa bara wani gida muna karatu aka ba mu to miya kuka mun je gaba kuma sai ga farar nono kun ba wani zubawa ya za ka yi kun kasan dai almajiri ba zai bade wani abincin ba kuma shi ba abin da cinye wannan ba kawai sai muka yi matsarin gaba ke daya in yanzu ka ci wannan ba sai ka je garko ba amma lokacin nan lami lafiya ba kawai ka shafi raka in ka ta abin na haɗe ta to kawai sa mata kuka ko kuma yanzu sai wuce din an ji cikin ciki sai su rabu saboda mai wata talauci ba abin da bai kawo yanwa babu to in ka ji wani cewa a a ba ta kai shi bane duk wanda ka ji ya ce ba zai gudu ba zai yi kudu ba ko ya arewa ba a koro shi ta kudu bane an biyo shi zai tsere فقد مضى أبوه إلى ربه دون أن يترك له مالا أو معيلا بابن شي يا رسول وكنا سعيد كو سعد يا رسول يا بشي باكودي يا بشي با مي داوكن نوينسا انصاري ني يار دان مدينه لكن امه ما لبثت ان تزوجت من ثري من اثرياء الاوس يدعى julasa bin suwait a haka shi ta haƙuri tana raye da shi cikin iko na Allah sai ta auri wani bawan Allah ma'ana tsari mai dukiya daga cikin asiriya al'aus daga cikin masu dukiyar kabila ausa a madina ana kiran shi julas bin suwait fakafala ibnaha umair wa dammahu ilayhi sai wannan mai kuɗi ya ɗauki nauyin wannan yaro ya hada shi a gidansa kamar ɗansa wa gadalaki ya umair min birril julas wa husni ri'ayatihi wa jamili atufihi ma ja'alahu yansa annahu yatim subhanallah wata marici musiba ne in dan adam ya samu wanda zai tarere shi har sai ya manta shi maraya ne wannan bawan Allah Julas ya san wannan ro maraya ne agola ne amma irin karamcin da ya mishi da irin kiwon da ya mishi da irin tagomashin da ya bashi sai da umar ya manta shi maraya ne ya wuce fa ahabba umar julas hubbal ibn li abihi julas ya so umar kamar yadda uba ke san ɗansa kama uli al julas bi umar wala al walid bi waladihi kamar yadda in ma jarrabawa ce an jarrabci julas da san umair kamar yadda uba ke san ɗansa wa kana kullama nama umairin wa shabba yazdadu julas lahu hubba duk da umair ya ɗan ƙara girma ya zama matashi sai soyayya ta ƙara yawa cikin zuciya ta ainihin julas wa bihi ijaban kuma ya ƙara kusanto da shi da mamaki limakan yara fihi min amaratil fitina saboda abin da yake gano a jikin yaron nan na wasu alamomi na zaka a kan shi ma'ana yaro ne mai kaifin hankali yaro ne jarumi na jaba alati tabdu fi kulli amalin min a'malihi abin da ke bayyana a jikin yaron a da yaushe idan zai wani aiki malayan da bai saba karyar sa ba tun asuba ya saba ya je aiki ɗebo ruwa ya wanke kayan mai gidansa ya shanya su bushe kan ya dawo ya tsaya ya goge bayan aiki in ba hidima ba a gidan kamar bawa idan ka ce mai tsaya a maka wannan wankin ya riji idan mukamin shi ya kai aka ce ya tsaya mai wannan sai ya sha wahala to bayan Allah a da cikin tarbiyyar suke mai ayansu sukan hana su rayuwa a kaifi guda mai kaifi daya gidanka ko da kai da ni'ima ba ka son yaron kai ta cikin ni'ima ko da yaushe Dan tara bala'i da shi kai shi mana abin nufi a nan yau idan ya ci mai daɗi to gobe a ɗan sashe dan ji ba daɗi kuma idan ya ji yau daidai to gobe ya ji ba daidai ba ko da akwai abin yanzu nake ga ya ce da zai fito da safe aka ce mai to ba abin ce to ina zuwa tun da ya fito bai koma gidan ba yanzu na ce ya kai ce dana zo zauna wallahi ni ma da yunwa ta kama ni na sai kyan hamsin na sha to shi ne a ciki na har yanzu yanzu kuma zai koma gidan me ya bari da zai zai samu ya ce mata ne in ma sun yi zai mace in kuma ba kawai shi kenan kowa ya haƙura so a takaice dai a ringa dan takaita ma yara a tarbiyyar su ka ringa zama gidan moderate yau mai kyau gobe a ji ba daɗi wannan rayuwar gidan mamman Allah ce sallallahu alaihi wasallam haka yake roƙon Allah ya sanya gidansa kun babu wanda bai sa alkhairi a gidansa amma ban Allah sai ya ringa cewa ubangijinsa mahalici Allahumma ja'al aisha Muhammadin khifafa ya Allah ka sanya rayuwar Muhammadu ta zama yau da akwai gobe bawo yau an ci gobe dan sarara ba laihi bane yara sun daga makaranta kullum daga naman taratalo sai naman yan shira su dayo su zamu kaso gari dan hanya kwata na fari san din nan an ji kashin ruwa ka watsa mai siga da gada dole zai to bismillah so kai da ko jogali baba ya wata fa nan ka ce kai don terminus zauna ka ci Kala kuwa kuma sai ya ci to in yaro ya sha gari da gada ya koma ya zauna sai gari ya kumburi sai ka ji babu yunwa gobe kuma sai a bashi wani abin kuma sai ya ci jibi kuma sai a mai wannan garin da kuli-kuli to a hankali yanzu ya san yau idan baba ne a duniya gobe la yakunu mawjudan baya kuma ita kayyaf bi sur'a sai iya zai iya ma'ana shiga kowace irin bi'a ma'ana environment eh rayu rayuwa cikin sauki amma da koya mai kawai daɗi shi bai san wahala ba to in ka mutu babu kuɗin kuma za a wahala diwa wasu auren su na mutuwa ne saboda sun saba gidan matar da ya aura ya auro ne a matsayin shi na ware ne sai ba kuɗin sai kuma bala'i ya ke ci don ita mace kamar yar yarinya ce yadda ko ita ka take miƙewa amma tun murga cewa tofa tufani babu kin ganin nan malamin islamiyya ne yanzu mana zo mahaifin ki ne a samun sadaki da wuri kafin baɗi in tara saboda in ba a samun da wuri ba mai kwarmin iri da wuri ke fara kuka a gaya min inji zan biya ce za ka biya dubu arba'in ya ce inna lillahi wa inna yau dubu arba'in ko shekara guda abin samu dubu arba'in ba albashi na dubu biyu ɗari biyar ne kuma gidan haya zan kama ciki da falo bayan gidan tsakar gida yake mu goma sha uku ne muke zagayawa so sai mun sa bokiti wannan ya hutu ki sa a layi da wuri don kafin wane ya hutu nima in samu in yi wanka da wuri idan tana da ambition na sai two bedroom flat an gane ko bayi guda biyu ɗaya a falo saboda baki ɗaya a can ciki saboda wanka na mai gida da iyali sannan kuma sai an gano inda kake aiki ko kuma ka ba da cv ɗinka to ni ba zan iya ba da ban da wani cv ni cv na la ilaha illallah ba ita kenan ba su ba wani abu na karanta ba wannan shi kadai cv na in kun ga yayi in bai ba shi kenan haka bilal yayi wa neman aurensa zaka wahala in ka zo gidan an ce babu ba za ka wahala ba bilal da ya je neman aure ya ce ni baki ne uwata ma baka ce wannan ma dan uwa ne wallahi baki ne so da ka ina neman iko ne in da ku bani ku bani alhamdulillah in kun gama za ku iya bani ba saboda ga yanda Allah ya wuni to Allahu akbar ku rike yanku me abin wahala ce amma ka shirya mata ƙarya kai mata abin da ba shi kenan ba ta zo ga ta iska sabanin haka ya za a shirya kaga ai za a samu wuta umair haka yi rayu a wannan gida gida na alkhairi gida na jin daɗi Umar, jilucin da yin ƙura yana wani aiki akwai alamomi na cewa mutumin na jarumi ne akwai alama ta cewa ƙwarri ne kuma akwai tsarin cewa nan gaba zama mai kaifin hankali ga shama'il a jikinsa kalmar shama'il khisalun ba. wasu siffofi kyawawa ma'ana akwai shama'il amana akwai siffa ta amana a jikin shi akwai siffa ta ta gaskiya alati tazharu fi kulli tasarrufin min tasarrufatihi wanda wa'innan siffofin guda biyu suna bayyana a koda yaushe a cikin ayyukansa bisidiki wal amana tunalul imama da gaskiya ne da rikon amana ake samun shugabanci ƙarya ko ta baka shugabancin bai tsoro haɗuwa yake amma in kai gaskiya ka rike ma al'umma amana wallahi ba sai an bi ka da ihu ba Allah kuma in ke su za ka samu dubi da tawanku na da da suka rayu a wannan ƙasa mai albarka a wannan yankin da muke ta kuka a yau ba mai amincin da zai ce yau zai kwana gobe lami lafiya kowa tsoro yake ji bai san yin zai yi ba nan ne wa'innan zarata su tafa wa kwalewa su amadu bello suka rayu Allah ya gafarta musu in suna turanci ka ce ingila suka rayu in ba gansu ba in ga gansu kuma suka dauka limamai ne domin kowa da rawani kansa kai ko ka shaƙe wuya kayi kaza kayi kaza har yanzu kuma ka iya turancin ba kun ba wanda ya ce ka iya wallahi har yanzu kayi avoiding din kalca dinka ka kauce ma ɗabi'unka ɗabi'un addininka duk ka nesa da su wai kaddai a ce ma kai mutumin kirki ne musulmi ne su ko duk inda aka gansu da kalmar la ilaha illallah suke yawo don Allah yanzu wani ɗan siyasa ne zai hoto ya ce zan muku aikin da firimiya bai muku ba har ma jama'a su yadda waye shi bawu ashe an ta hudu sidika rike gaskiya rike amana zaka samu cin nasara shi shi ne ambatonka wa innahu la dhikrun laka annabi ake gaya maka haka ka neman suna a waje nemo a qur'anin wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika sawfa ta'lamu amma in ka ce a'a ba haka ba zaka wahala mu yau babu gaskiyar bantunan kuma a yi magana akan rikon amana ko tsakaninka da yayanka tsoronka suke je kai maka su wa gani aslama fata umair bin sa'adin wa huwa saghirun lam yujawiz al-ashira min umrihi yaron nan ya musulunta dan madina ne ya imani yana karami shekarunsa ba su wuce goma ba in ma sun wuce illa qalila sai dan kada fa al iman fi kalbihi ghabdin makanan khaliyan fatamakkana minhu imani da ya shiga zuciyar yaron nan sai ya samu wuri kamar inda babu komai ya rumfa ya gida ya zauna a ciki idan imani ya shiga zuciya ba ma guje ya fi saurin zama sama da wanda ke tunanin wani addini wanda ba wannan ba ba ma guje bai da komai akan shi al'ada ce kawai ta magudancinsa in ka doka ce mai ka ce la ila ah, ba an cina addinin hausawa bane ka a ah, ba na bane addini na mutumin kirki wanda yake san Allah mai neman gama da wani duniya la mai lafiya to shi zai bi wannan addini sai ya bi idan da aka ce a'a wannan mutum ya tunanin wani abu a kansa to imanin zai baka wahala sai ku ta yana kawo su sababbin ideologies marasa amfani ka kawo tunanin Allah ya kawo tunanin mutane to ya za wani lafiya amma shi mutum ba kowa kan shi ƙwaƙwalwa ce safiya ba komai to in Allah ya baka sa'a kai sauri shiga to idan imani ya samu wannan wurin baya wasa zama yake wa alfal islamu fi nafsihi safiya shaffafa turbatan khasba fataghalghala fi thanayaha فكان على حداثة سنه لا يتأخر عن الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم musulunci ya samu bagire a cikin zuciyar wannan yaro musulunci ya samu bagire a cikin zuciyar wannan yaro ma'ana wuri kyakkyawa kalmar shaffafa abinda ke da hasken da kana iya gano na baya ma da cikin shi saboda kyansa turbatun khasba wata ƙasa ce mai karɓar shuka fatagalgala fi sanayaha wannan imanin sai ya shiga ya kuda ya kuda ya kuda a cikin sasanninta fakana Allah da sannihi duk da yana yaro shekarunsu 'yan ƙanana amma baya makara wajen yin sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gwanin martaba da yake nan wa kanat ummatun wa kana ummuhu taghmuruha farhatun kullama ra'atuhu zahiban ila al-masjid aw a'iban minhu uwa uwar umair kenan ko kullun cikin farin ciki idan yaron yayi alwala yace ya umma inni zahibun ila rasulillah zan tafi sallah wajen manzon Allah sai ka ji gaba ki farin ciki ya make ta ko kuma ta gaishi ya dawo ina zikiri subhanallah astaghfirullah astaghfirullah ya ce umma na sallah na dawo sai farin ciki ya bulbul ita ashe uwan kwarai da uban kwarai ba abin da ke burge su a duniya tsakaninsu da 'ya'ya sama da su ga 'ya'yansu suna bin Allah ba abin da ke burge uban kwarai ya ji daɗi sama da ya ga yaransa a ce yaron gumi alkur'ani ga sunna ya cinye alqur'ani tas yana karami yau muke sauka ta alqur'ani da yara ɗaya daga cikin wayan da aka sauke shekarar shi goma sha hudu wallahi amma yana maka tilawa sai kai kuka in ka tara manyan manyan dattawan iyayensa a wannan wurin wallahi ba mai fita ka ce duk wanda zai fita daga nan daga cikin wannan makarantar da muka sa gate sai ya ba mu ayoyi ɗari biyar wallahi ba zai iya ba su amma duba yara irin nan. so wanda yake da rabo a duniya kyakkyawan rabo yana farin ciki ya ga 'ya'ya suna bin Allah to me son ko ya ga 'ya'ya sun bi Allah ne taimake su zai tura su zai ba su goyon baya zai hore musu dukkan hanya mai tarnaki da dabaibayi a hanya zai warware musu zai share musu hanyar zai fuda musu kwalta dallop don su gano ubangijinsu a madakatar shi kafin rayuwa ta halinta da amma don Allah ku duba rayuwa mu yau ku duba alaƙarmu da 'ya'yanmu ku duba irin gudunmu da muke ba su yaran mu fa farin cikinmu da shi shine ya taho tsirara wani yaban labarin ɗansa ɗaya alhamdulillah shi ya more na ce ya faru wallahi na ɗauka na ɗauka wallahi billahi na ɗauka karatu ne ya yi na aho a gani kuwa zama limamin wata al'umma sai ce aishi alhamdulillah ko zai ta watsa dan kola ya ci riba na ce mai faru ita ga dai ayana biyu ɗaya yanzu haka ma yau sun wuce daga abuja za su wuce abin nan baljika na ce me zai yi kuma a can kasuwanci ya ce ina a yi suna daga cikin naka ɗauka 'yan ƙwallon nan kwanan nan wallahi billahi farin ciki yake ɗansa ya zama ɗan tim ɗin ƙwallo ni kalle shi ne shuru domin mahangata da ban tashi daban ya ce kuma ga ɗayan nan ya fara kano fila sun ɗauke shi ya buga ya je inugu gumarar nan ya buga ya ce oh a haza huwa amurna na fi duniya wannan shine burin mu a duniya wannan shine burin mu kenan أهذا تعتبر هذه الأمانة التي وضعها الله تعالى على أعناقنا ita ce amana da Allah ya dora a wuyan mu akan yaran kai an tambaye ka yawmul qiyama ma za sana'ata bi abna'ika me ka aikata da yaranka ka ce yan kwalla ne kana ganin haka zai yi hakan shine alkhairi waccan uwa tana kuka ta ji daɗi murmushi da daɗi kan sanya ta kuka saboda yaron ta yana sallah bayan annabi sallallahu alaihi tana jin daɗi idan yi sallah ya dawo kai kuma don Allah da za ta tambaye ka a ce ka rubuta wani single paragraph ka rubuta abin da ke faranta maka rai a gida don Allah mai zaka ce yaron ka yayi sallah ko koran da aka ce ya dawo daga GC yayi waye ya ci 7 ko 9 credit English mathematics physics chemistry biology ya ci gamman ya ci kayan kowace irin tsaya amma ya faɗi islamic study wannan shi ke faranta maka zai koran da za a ce ya dawo da ƙur'ani aka al'umma shi dai buri a duniya duniya duniya ta yi tsawo a kurin za a waye gari zai ba mana ku tuna maganar baban zai rubi na harita in ba ku manta ba ko da ya to irin waken da yake ya ce duk da buri ya tsawo dole wata ran za a waye gari ba mai burin ba burin duniya kake ganin ta wala dan wata ishi kowa riga da wando wallahi dole ke rikici kan wani abu sai an waye gari mai rikicin baya nan kai ma baka nan yau da safe jiya cikin dare sha biyun dare wasu yan uwa daga sabon gari suka bugo mamaya waya cewa an kama a wani shugaban tankuna ko direbobin tanki 633 ko 63 na ka ce to ni abdullahi na sai shi wannan kuwa lambar motar ya ce uku saboda haka na ce ya ake suka ce yanzu dai muna tsaye malam sai ga mutane cikin mufti da bindigogi kawai ya dawo ke suka saka ya mata kauce da shi ta ce kuma shi kenan to ya zama malam to yanzu mai rage mana sai dai addu'a a tafi da shi a yi mai addu'a ai kamata ku ce a'a me yayi me yayi idan soji ne ce muku a'a aiko su ne in ku ba soji bane a zamanin garin nan da ake diba jama'a kashe don an yi takarar neman mukami ba ba ta kyau ba to in uwa rayuwar da muke ciki kenan ayo irin da ake ciki a yau in ka bata mara rai in turo jama'a kawai su wuce da kai da za mu je haka saboda Allah ita uwa tana farin ciki dan ta rike Allah mu kuma yau muna farin ciki mu sun samu wani abu to wanne ne yafi dacewa da mu da irin wancan iyayen kuma da gaske ne wannan amanar mun cika ta tsakaninmu da Allah don dai ƴaƴa amana ce kuma ka rike amanar Allah tsakaninka da ƴaƴanka shine a samu suna bin Allah duk wanda ya bari ƴaƴa suka tangarɗe suka yi wani abu bai bada gudunmuwa ba sai bayan sun wabe ƙarya yake gobe zai bada bayani a gaban Allah tunda bai ba su gudunmuwa da bai ba su taratan ma a ha wa taratan wahadahu wasu lokuta kuma shi da uban goyensa wa kenan julasa su kama hanyar sai masallaci wasu lokuta kuma shi kadai wasa rata hayatul gulamul umair bin sa'adin ala hadan nahwi haka rayuwar shi ta dore a haka hani'atan wadi'atan la yu'akkiru safwaha mu'akkirun rayuwar shi a nitse don hani'a nitsuwa idan kana bin Allah fa ba ka samu tashi hankali duk wanda ya ganta sha damu ya damu ya sai ni zai yi to zubin ba Allah aka rike ba akwai wanda ba su da shi amma tunanin Allah ke bada bai sanya sun haukace ba akwai masu shi tunanin su ubangiji bai kai sun suke so ba sun haukace na yi wa'azi a badarawa shekarun baya wallahi wani ke ce min tun da Allah ya woshi bai taɓa kama dubu talatin haka tashi ba a rungume ya ganta haka taɓa ganta bai ta yanzu ya ake ce matansa uku a gidan haya yake ayyanshi 27 kuma yana rayuwa wanda ke badawa ya mutu ne hayu ne layin mutu kuma yana badawa din har yanzu a shekun ga yan uwa idan ku in ka wuce hanya za ka wuce shi ne yana ta bige-bige haka sau da ya riga ya zare kuma wani abu ne ba duniya ce kawai ba wani abu duniya ce so amma shi mai imani kullum yakan alakanta samu ko rashin samu da ubangijinsa shine manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wa sallama ajaban li amri mu'min al'amarin mu'mini kayan al'ajabi ne shi idan ya samu ƙari a rayuwarsa ta kuɗi ko ta ƴaƴa ko ta ni'ima ta gidaje ko ni'ima ta ilimi ko ni'ima ta kuɗi ko ni'ima ta muƙami shakara fa kana khairan sai ya godiya ga Allah ita ko hanyoyin godiya sanan da yawa kowace nima akwai na ake godiya ga Allah kanta idan Allah baka ni'imar yaya sai ka gode mai irin gode ake wa kuɗi to baka ci ba da bambanci idan Allah ya baka ya baka matan kwarai sai ka gode ma ubangiji ni'imar godiyar ni'imar da ake wa ainihin watan wanda Allah ya bashi kayan noma to baka yi ba koya ake yi ya ake yi idan asabahu darra wani kunci da damuwa ta kangare mutumi ta kai shi lungu ta yarsa yadda zai yi sai ya haƙuri a kana khairan lahu haƙurinsa ma sabihi lillahi ta'ala yusbiha aw hannun khairan lahu <clears throat> haƙurinka da kwaɗayin samun ladan haƙurin daga wajen Allah sai zama kayan alkhairi ne to haka ake yi a rayuwa 'yan uwa haka ake a rayuwa sai ga mutum ya farka bai da komai amma wala da shi kwance <clears throat> ya san mai bada wa nan bai mutu ba kuma zai bada idan ya farka wani abu ya faru da shi sai ya haƙuri to haka rayuwar yaron ta tashi a cikin nutsuwa rayuwa kyakkyawa mai ni'ima babu wani abin da ke iya bata ta da zai iya shiga ya bata shine la yu'akkiru safwaha babu wani abin da zai gurbata mai rayuwar wani mai gurɓatawa shine mu'akiru. wala yukaddiru hana'ataha mukaddiru wani mai gajiyarwa da ba da wahala ba zai gaje da wani rayuwa ba ko ya bata wahala babu hatta sha Allahu an yu'arida al-ghulam al-yafi li tajribatin min ashadd tajarib har sai da ubangiji ya so ya jarce wannan bawa yaron nan duk wanda ya imani Allah ba zai bashi haka ba sai an jarrabta shi <clears throat> yanzu wannan yaron Allah zai mai jarrabawa jarrabawa mai karfi a rayuwa wanda kai in ka fada ciki wata kila sai ka yi su mugulin saboda haka wace irin jarabawa ce Allah ta'ala ya ne ya jarabce shi da ita jarabawa kuma mai karfi mai tsanani wadda yake ba a san yin za a fita ba ku ji wannan yaro saurayi ne har bai balaga ba amma kalmar ya fi ai ƙara balbaloga ya kusanci balaga kaga dai har yanzu idan maraici ne bai sake shi ba amma nutsuwa da karbuwa wajen wannan mai gina shi ya mantar da shi da maraici ga jarrabawa Allah ya so jarce shi da ita min ashadu tajaribi unsan wa aqsaha qaswa idan ana magana tsarni ko wahala ta jarrabawa to tashi ta kai wa an yamtahinahu imtihanan Allah ya ni jarce shi jarrabawa kallama marra bi mithlihi fatan fi sinnihi kadan daga cikin samarin da ke da shekaru irin nashi suka taba samun irin jarrabawa. wace irin jarrabawa ce wannan fi sanata tasi'a lil hijra a'lan rasul salawatullahi wa salamuhu alaihi asmahu ala ghazwi rumi fi tabuka a shekarar ta tara bayan hijira manzon sallallahu alaihi wa sallama ya shelanta wa mutane ya yi umarni a shelanta musu akan niyyarsa ta zai yaƙi romawa bisa ɗabi'asa manzon sallama in zai shaki baya gaya wa jama'a amma nan saboda wahalhalun da ke ciki da nisa sai shelanta mu al'umma kowa ya shirya ina gaya muku duk wanda ka sani mai imani a duniya Allah zai jarabce shi jaraba wannan kuma ta kan ta kowane irin sashi ta kuɗi ka taho a kwashi ka aje wani ya ɗauke gobar ta kama ta cinye dukiyarka ta yaya wanda kake da tunani a kansu sun gama university za su taimaka ma kan kaza kan kaza Allah ya kawo annoba duk su mutu ta wurin aiki sai kana hankoro ka ɗan yarji ka zama da darata operation ka ta meka baka ka darata operation o 14 ne akwai kayan aiki da yawa sai ubangiji ce a kore ka kuma bata maka takardunka yadda kai da samun aiki a ganin sai dai kuma in ka mutu duk ubangiji na iya wannan manzon Allah ke labarta tun kafin abin ya zo bayan abin da muka tsotsa na alkur'ani jarrabawa tana zuwa ka san duk abin da baka san zai zo ba idan ya zo ya baka wahala amma an gaya wa fai tana zuwa ta samu wancan ta kama gidan wancan in ta zo gidanka me bako Allah ce wani labalunukum bi shay'in min al wa ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat fabashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun duk wannan ayoyi da ke magana jarraba ka za jarraba ka za jarraba ka za a yi Allah yake cewa idan Allah ta'ala ya so bawa da alkhairi yusibu minhu sai a dora mishi musiba ya ta motsi ya ta motsi na ciki ya ta motsi wani wurin ke cewa la ya zalo rajul yubtala dan adam ba zai gushe ba ana jarraba shi ta kowane irin kari ko a sa mai ciwo ko a sa mai damuwa ko a sa mai kaza a yaya ko a sa mai kaza a jikinsa ko a za mai kaza a garinsu duci ga ta a jikinmu gata a 'ya'yanmu ga ta kuma a garinmu duk nau'in jarrabawa ce dan adam sai ya kai tafiya ba zai gushe ba ana mai ana mai da kurkusa har sai ya waye ga jikin shi babu komai wani sahabi ya gaya mamman Allah ce ya rasulullahi ma'ana hummata da meni zazzabi da ciwo da kala jikina ina jin zafi kamar ana gasa ni mamman Allah ya za a yanzu ita za ka iya haƙuri haka walakal janna ya ce manzon Allah gara abin da ciwon ina so abin da ciwon amma manzon Allah ya yi min addu'a guda biyu sallallahu alaihi wasallama ciwon nan kada ya hana zuwa sallar jami'i da ne tsanani kada kuma ya hana mun zuwa jihadi fi sabilillah Sabai suka ce in ka dora hannunka a jikin sahabin nan sai ka cire saboda zafi amma kuma duk an kira sallah zai sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma zai tafi jihadi idan an daga tutar jihadi a shi jarraba ba wani abu ne bako idan da imani ka in ta zo sai kai marhaban ta amma problem din mu sai mu rikici yau yau ba jiya ba al'umma sun kai da in aka jarabce su mafi yawan rayuwa suna gidan boka ne can take karewa dan adam ya koma kaman boka ne Allah to fa da mutun na fara abin nan fa naga abin fa wannan matan na aure ta wallahi aiki ma ban ƙara samu ba to ai ka kuna da yayaye kun mu jama'a sun shigo da kafa baya ya za a yi mutum ko jaki bai ta baya ta gaba ke tafiya me yake ba shigo muka ta baya saboda Allah to ai ku ne ɗaya ɗaya ku an ce ka bari ka ki bari gashi nan da mun gaya maka to kaga dai ga yanda abin ya kasance amma da ai ba kake ba shikenan tun sauran imaninka sai a zara imani a ce jifan ka akai na da dan uwa tifa yake sayarwa sai zo ce mala saka wallahi an samu hannu kace to kai ake samu hannu talakan manzawa ya da ba kai me kudi ake sawa hannu ai a shayi wani bakin ciki zai da mai shayi su imanin sai an cire shi an sa maka abin da ba shi kenan ba tun kana gani a hankali a hankali sai kuma baka da shi bawan Allah idan jarrabawa ta zo hakuri ake manzo sallama ya shelanta a wannan shekara za a yaki kuma ga inda za a kun san a shekara ba ta samu munafikai suka yi rawa ba suka yi wanta gaririya a garin Madina kamar yakin Tabuk munafikai sun yi ayyuka masu yawa abin da bai dace ba da rayuwa kuma bayan da aka iya wa amara almuslimina bi an yasta'iddu wa yatajahhazu lidhalika ya umurci musulmi kai tsaye kowa ya shirya kowa ya tanaji don zuwa wannan yaki wa kana alayhi salatu wassalam idza arada an yaghzuwa ghazwatan lam yusarrih biha dabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi niyya zai wani yaki baya ga ma jama'a ma'ana bai bayyana inda ya fara وأوحم أنه يريد جهة غير جهة التي يقصد إليها سيرن إيه متاني كمر أبن النوني إن ذا زاريا سيقول دامس كتشي إن ذا شبن نواري in zashi سامنا كينفا sai an bata an bagare an nufar sami naka can wajen gadon gayan sai sake hanya da ya shiga fambe guwa sai komo Zariya, daga nan sai kado hanya ya hada kama hanyar funtuwa daga fanto sai ya biyo hanyar birnin gwari bai gaya ma jama'a ga inda zai saboda wannan tsari ne irin na yaƙi in lafiya gazo ta buka sai wannan yaƙin ta buka me ya sanya fa innahu bayyana halin nasi manzon Allah ya bayyana ma al'umma wannan yaƙi na daya lib'udi shuqqa saboda nisa da kuma wahala ma'ana ba'ud shuqqa saboda nisan masafa akwai nisa ba kusa bane wa izamul mushaqqa da kuma girman wahala da ke ciki wa quwwatul adu da kuma karfin makiya su dubu kadan ne wa'incan tashin farko dubu dari biyu suka bude kofa suka fito su ko dubu biyu talatin da wani abuwa mai dubu talatin da hudu kamar yadda malam abin nan jaza'ir ya rubuta al-tabata hadal habib mai dubu talatin da hudu ya zai dubu dari biyu bayan dubu ɗari biyu nan sun hutu sun nemi wurin tsaya san tsaya sai kuma ga dubu ɗari biyu su kuma suna shirin fitowa manzon Allah ya gaya musu haka ne li yakuna nasu ala bayyinatin bin amrihim saboda al'umma kowa ya zama cikin shiri ya san inda za shi fa khudu lil amri ma'ana uhibatahu wa yu'iddu lahu uddata kowa ya shirya yayi tanaji don inda za a ba kusa bane وعلى الرغم من أن السيف كان قد دخل وهر وهر أي قد اشتد والثمار قد عينت والظلال قد طابت والنفوس قد ركنت إلى أي, أي إلى تراخي duk wannan abubuwan sun hadu na daidai a lokacin nan lokacin zafin rana shine lokacin safe zafin rana ya shigo to zafin rana ko a najeriya ce akwai bala'i wata na kuma a jazira in tafi ko ina zafi jazira wanda ya saba zama a cikin ya san in zafi ya zafi mota kan wuta take wanda ya rayuwa a kuwait mun ga wannan in zafi ya zafi hutu ake badawa saboda ba a iya daurewa ko mai a kori kura mota da ac saboda tafiya tana wahala zafi gashi nan ya shigo kuma yau bayan zafi lokacin 'ya'yan dabino gona ta gama daidai cin amfanin kawai kamata a yi ma'ana idan ku ya zama na a ce lokacin cin amfanin gonar ya yi ka kuwa zai tsammanin bari tsaya in bi gonata ko kuma aure ne barin tsaya in kiya iyalina ko kuma kaza ne bari tsaya in yi kaza duk wannan sukan nukurkusa ɗa namiji su hana mai fita yaƙi saboda haka lokacin hutu ya yayi wa nufus qad rakarat ila tarahi wa takasul kuma rayukan mutane sun karkata zuwa ga makara a gida da kuma kasala a jika a ragamin na zalika kulle فقد لبى المسلمون دعوة نبيهم عليه الصلاة والسلام وأخذوا يتجهزون ويستعدون duk وانا أبن دي فتو وسو fito أولي sun فتا وسو ba سكنانا fita فتا با وإنسو su نوما سيد اللوك جنزا أتشاء wa'ansu أتشاء أفتنا أكشيني bazan more bazan more gona ba sun ki fita wai ga shi nan dai abubuwa da ban mamaki da yawa kamar kai ne yanzu kana sabon zabe ba kawo biyan bashi wata kunna a shi to aka raukar lamu wata bacin wajen da'awa cikin dajikan nan amma ba rama an je dai mutum biyu sun yi shahada a wurin ba su mulla mala ina za shi da gama biyan bashi ba ba tana nemi tari da shi in ya auna ya auna sai ce kai karamkar lafiya <laughs> ta san ko hajji ma ana ya ba a yi ko tabbari allah kiyaye hanya su irin wani tafiye ce ya za a yi matahu bayan ga abubuwan da ke gabanmu gaira an na ta'ifatan min almunafiqin akhadhu yusabbituna al'azaima wa yuhinuna alhimama wa yusiruna ashukuka wa yaghmizuna ar-rasula salawatullahi wa salamuhu alaihi kuma gefe daya ga munafikai me suke yi yusabbituna kalmar yusabbituna ai suna kashe gwiwayoyin mutane suna raunana masu kokari kar kula ina zaka ne a abu kaji Allah ya kuma ɗaka lamar manna abin ku dai saboda Allah yakin nan an yi shekara goma na abu ɗaya tara fa kenan muna yakin nan kuma a ce cikin zafin nan a ce abu da ta fita buka kuma nisa ba kilomita ɗaya ba goma ba ashirin ba ba ɗari ba sai aka da a ce dai mu tausaya maka wannan mu kasan la yukallifu la san illa wasaha kuma an ce watul qubi aidikum ta haluka ya kamata mu gane me ya kamata me amma irin wannan abu da gaskiya dosa ayin alkur'ani zai kawo ya karya ma guyayu sai ya kawo su haka munafiki yake daɗe ba zai taɓa yadda ba ya ba goyon baya ku bauta ma Allah sai dai ya karya ma kafa ku yi barna ko ba komai dai to ya hana ka zuwa to suna suna aikin su na biyu wayunan lahimam duk wata wata bunƙasa da yunkuri da kuma ji da zaka yi sai ya kashe maka su Wai suruna shakuka kuma sai ya sa maka shakka suna tunkuɗe shakka cikin zukatan mutane to an maka lawo ya ƙuƙuwa nawa aka je ta an ya ƙuƙuwa da yawa ya taba gaya mana ga inda za a taba gaya mana ba to sai yau zai gaya mana saboda Allah ko fahimci ba abin fahimta yake ina za mu je su mazan Allah ya san rawar da munafakai suka taka a lokacin na ba aika mace kuma in kana bibiyar tarihin ta buga da ko hadal habiba karanta za a ga abubuwan da munafakai suka yi watan bakin gari akai taguwar ma'aiki ta bace fa a wannan yakin taguwarsa mamman Allah ya ce masahabai ku je ku binciko mu taguwa ta bace sai wani ce oh <laughs> gaye wannan abu daban take ci ya gaya mana fayan labarin ubangiji daga sama ana ba shi labarin Allah Allah ke ba shi labari wai amma taguwa ta bace bai san take ba da Allah ka ji na abu da Allah wai taguwa ta bace amma kuma ya gaya mana wai daga sama ake gaya mai gaskiya to wanda ke saman bai san taguwa take ya gaya maka mana haga wannan dabara ce ta karya kashinka karya maka rabin imani haka waye gari kace kuma gaskiya abin nan haka ne in dai wanda zai bamu labarin abin da ke boye ya zai kasa gane taguwa an take ya kasa gane a'a wancan Allah nake turowa taguwa ko bacewa ta kuma shi bai san gaibi ba ya ce walau kuntu a'lamul ghaiba la sakfatu min alkhairi wa su ya fadi wannan fa ba ɗaya ba wabi ba kuma sun sani amma suka ce kai rabon da Allah to haka ake rayuwa shi yasa da amara ya ji labarin wannan mutumin da ya wannan magana ya ce a bani baka don tafiya da munafiki musiba ce ya ce wallahi bani baka ba ta ka ni wuri in baka ba in doki wuyan ka yanzu ka mutu duk abin da manzon Allah zai faɗa a wannan yaƙin sai an saba ya ce mun zo garin hijir hijir garin samudawa da aka halakan ne ya ce karku ci abincinsu karku sha ruwansu kuma in kwana kama a garin kaɗayenku da ya fita cikin dare face sai da abokin tafiyarsa amma wala hira ne fita zana kan rubuta kamar yaya saboda mai za kawai cikin dare ya fita jinnu ko suka murɗe mai wuya suka harba ta wajen china ɗayan ma shi ma ya ce shi ma dabai ta ɓace to in ta ɓace baka bari gari ya waye cikin dare tafi neman ta da suka murɗe mai wuya shi ma sai da gari ya waye bai samu kansa ba aka roki annabi addu'a kana warware a tafiya ta buka nan ne manzon Allah ya hango ruwa sallallahu alaihi wasallam yana yi kaɗan kaɗan ya ce ga ruwa can amma duk wanda ya riga mu wurin kai ya sha har sai na zo wurin wasu ka duka suka ce wala sai mun sha saboda me ka mu dole mu sha kamu da Allah ba ki muke ji ba suna shan ruwan sai ruwan ya kafi manzon tsira ya zo sallallahu alaihi wasallam ya man man asbatna ila huna waye ya riga mu zuwa wannan wurin aka ce ga suna su biyu yace alam an hakuma ban hane ku ba idan kun zo kar ku sha ruwa sai na zo suka yi zuru kamar idan kwadi annabi ya tsine musu albarka ya roƙa musu bala'i a rayuwa kuma ya sa hannu a cikin ɗan kwalogon dutsen ruwan ya fashe kamar yadda dutse ke fashewa idan rantsuwa ko tsawa ta haɗo mushi. kowa ya sha ruwan ya ƙoshi mai ban ruwa ya yi mai wanki mai wanka kowa ya yi aka tafi aka ruwan yana kurara so duk inda ka iske kuma rayuwa ba ta yi wahayi da irin wannan mutanen duk inda ka sani ake rayuwa ba a jin daɗi sai da munafukai na jinar munafikai don da haka ake jaraba imaninka a ga da gaske yake ko ƙarya kake yi duk da alaka da wani kowa ya shi idan ya ce ma zai kawo shakka cikin addini ba za ka bi shi ba kaga dai wannan yaron ko jiyan da ya karbu jiyan da ya girma jiyan da aka rene shi za ka ji jolasa abin da yaron ya kera da shi cikin tarbiyyar mu ta gaba za mu karanta jarabawa da Allah ta'ala ya mishi a takaice zan baku ita kafin mu zo kan littafin wannan julasan ya faɗi wani abu game da annabi sallallahu kuma yaron ya ji kafa kamanta yaron tun yana karami dubi rukun da aka yi mai a gidan nan dubi girman tashi a gidan nan dubi abin da ake bashi abin da aka yi mai ya manta da shi ma shi maraya ne amma ran da wannan mutumin ya aibanta ma'aiki sallallahu alaihi sai ya ce wallahi sai ya ga annabi abin da kake iya gane ba a compromising wajen son ma'aiki da san wani mutum a duniya kowa ya shi ba ma zai haɗu ba komai zaka samu a duniya mutum ya je maka sai ka sake Allah tukuna ko kuma ka sake Allah mu samu rufin a tare don mun ɗebo da yawa mu raba wa ya gaya maka za a samu yaron na jarrabawa da Allah zai mishi ya ga imanin da gaske ne sai aka waye gari mai gidansa akwai sima ta nufaki a jikin shi sai ya aibanta ma'aiki sallahu alaihi wasallama da ya aibanta annabi sallahu alaihi wasallama a hakan da ya yi yaron yi ce wallahi la da rasulallah wallahi sai na gaya ma'aiki wallahi sai na faɗa don allah ɗauki kai ne a matsayinsa a garin da baka da kowa mahaifiyarka ce ke auren oga kuma ga abin da yake so kuma shi ya riƙe ka ka gama primary yanzu a kusan balaga kana SS2 ana kokarin ka enter command idan kana command secondary school ne ka dan rage za ka rubuta WAEC sai hanyoyin taimako su rufe daga nan ya ka yi zamani ai sai ka zamanin gara in bi shi mu Allah don samu ne ga secondary school ko ba ka ne akwai masu nan da yawa me wannan to ba gara ko kare bace ma kai dan an zage Allah kai ka zage shi ku zage manzon Allah ai ba komai kai ne biya ma kudin makaranta to sai ka rubuta waye sai ka mutu ya kuma da kai ku ba samu wannan to da yawa akwai al'umma da ke kawo nesa kusa kuma su dauko su kai ta nesa ina maimaita muku duk wanda ubangiji ya so da alkhairi baya haramta mai hanyoyin alkhairin sai ya bude mai hanyoyin da bai tsammani ba an yi shugabanni manya-manya a najeriya 'yan dako ne a da suna yara wallahi inda ko ne sun sha yin ciyawa a daji su ɗauko sai saida a cikin gari a gidajen sarakuna ciyawa doki da ubangiji ya nufin zama wani abu ba zama ba akwai wayanda yake soji ne yan wadanni ƙanana haka a ƙara tsawonsu da bayaro ba su aiki ba idan ubangijin kai suka alkhairi zai buɗe maka hanya in ka gwada wayanka da baraka ita ce mai kai ka inda zaka je zaka yi asara ba za ku ga cin ba Allah nake roƙo taimake mu ba mu ikon dacewa dora ma kan tafarki mustaqimi yayi aiki da mu kaman yanda yake so ya ba mu lafiya zama lafiya